الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ji tabbata Allah salatu ya ce da amincin yanzu ji tabbata Nabi Muhammadu sallallahu Mai yanzu guni ci daga karatun littafin raka'izun fi tarbiyyatil abna. ya a sheik abdurrazak ibn abdulmuhsin al-badr hafizahullahu ta'ala man na kali kafin na professor akidu ya guja na atli islamiyya idan wata bani babu mai man kun hadisi da madina ai babu ga abdulmuhsin al-badr um, manga mini eh wunci ko na je za lagwa ya zaga ya gina wa bayani labeli ya ne tiye zuwa ni wanji ko yanzu wai ba wanji ko wa bayani labeli ya ne tiye zuwa sun na wanji eh, ya yi wa bayani labeli ya ni ya ce ki bayo ta hmm? tiye zuwa jadalci tsakaniyar eh. ejujo ta bani wuce gagan annusu wa tauji nasiha ji gangani bi a wuza bayan kwen gbore wa aidan min raka'i tarbiya tarbiyati al-abna'i al-azima bebe mine ya wuce kwanin goye za lagwa ebe ebayin tarbiya ya yi jona ngai almuda wa matu ala nuski ezo zo ji muda wa muda fi hajin wasu jige foro betun guri wasu kungwayen etun dede wasu laina iboro na owu wata uji wa mawala ko wuyen kone wangina laafiya ma ila ma'aliyar umur especially lo na ji je latu made muhimmanci sarauni na wa makarinil akhlaq gangani ga tabiya wangi wangi shi lo le luwe tiyan muhimmancin gaskiya ta muhimmancin gwalasun amana muhimmancin riyatuwa ko muhimmancin ezunwa fiskudan ezunwa yudan muhimmancin ezula jilbabu jiwayin zagina muhimmancin nisun nisudan ko bad an bi talimil aqaid diniya eza ki da wani wan yulu wejuyi imanji ba tsoyici imanji ba shi imanji ba mala'ika ko imanji ba shi imanji ba fa'al kiyami imanji ngani ba kaddara imanji ba sunan shi ya tsoyici ya zo lai ba duji ya tsoyici buge za mu ga lai fubaci ma imanji ba algaibi ya fi bata ya zo lanu luwugi wa fara'idul islami wa arkanihi da ya naje farilla ji dan musulunci wa bi rukuni ya ɓoye ɓoye musulunci na tauhidi sallah azun zakka haji wọn àti ga ẹmọ da dé àgàn gangan wọn mọdàjì in saka ne wa bai sako ya daga na yagin na bai shi na wala wuli ani ga feci mili ne ya janula wala la wuli e ga be min ba fati ya yawe ne ba fati ya wala la wuli e ga be ne ji salatu ibrahimiya wala la wuli e ga be wala ne ani tayya ko wala ji ka demonstration wu gan lugba mi se ńlá sálà ń wà á ní èjì sálọ á ní èjì káàmù ọgájọ fún ìfẹ́ mi wala ní wọn ẹjì e bí e wọn tún ìṣe ló mọṣáláṣí àgẹ́mi náà sókún gbogbo máa dàjí sálà wọn jà ní ẹ̀lẹ́ e ìwúsà kó. wasa'ir al'awamir shar'iyya nan da ne ke miliyan gurnishin shari'a wannan wakaza inda a cinga gama ga ke na jin wata hazir ko bi wajin ulu tuya gangani bi yanye wo wonu tuya bi yanga ita haziro yabda bil kaba'iri iri dhunubi zunubi e zulu cha gangani bi ne yi dhunubi ya kaba'iri ne ya juya buya ya wuce shi wal asam belen bajiyan sai ci wale gan ezu tuya gangani bi zunubi shi ko daga shirka ezawu duke ya kugigi ya ci da kazafi ji fi da sauransu ya zuƙiya da ya wuce shi wasa irin manahi a shari'a da ya najike shari'ar musulunci cima kane fa'adir umur yaji ba ya kuna la'an nasibul akbar min tauji wato lamarin na shi wunde rabon wuce ko kwaye bayan da kwala ya jo wa nuski da nasihaji wa ba'daha zuman nasuku yaltafitul walid wal walida baba biyan ne a cala ya shawu ila gairi yayin da umur ene ke mini lamari jo Allah ya yuslihu biha hali abna'ihim na biyu ga halin ya ga da ya zuto fi duniya ijebo min al-mat'ami ne ne za gina wal malbasi da ne za fine wa gairiha da ne kyauci majin na shane sun wai wa abin na bu wato min ya ko wuci ko ko na fi hawan gayi energy ya kirki na lugu ya ji wayu don mushuji energy ya jeje na lugu ya ji wayu ji wa ya jeje na mulu dikiyo umulu iya gangani biyu na tsaye muhimmanci dezo karatun alkur'ani ba ga jiki mo ga zozo gangani biyu ma wa min alwasaya albaligha min wasiya na shi ma ujje na annafi'a na ji di amfani na almusaddada na taikwai goro na ngai ma zakara wallahu azza wa jalla fi kitabi an lukman al-hakim na ce ki tuye etin lukmano hina ma wa ibnu ibnahu hakuna lukman je juwazi fi surati lukman da surati lukmano na har su bada a ma'ahu bi tauhid yana wuce yin lawuju na wuyi tauhidiya ilike mina annabi sallallahu alaihi wasallam wa ga kwa abu ibn abbas zauna ga ya gulam ya wajin nan inni alimuka kalimatin na ala kalimun wati huwa ifazillah ko inni alimuka kalimatin ifazillah ya fanka ko idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta in billah waga bayan ba do tsoye ce ga wa taimako wa taimako da tsoye ce tsoye ce a tso ngoli ege kirkiji non nan anabe ga yagin na kanula ga hancin jaru wasana bil amri bi birril walidain won ti chami latu bi rezuji bolo bolu lo bayan e kungiji wa ba'daha zunanna masukun nabaha hu ala ihatati llahi bi khalqihi musatu keje tsoyeci wa mali tu keje de mana tsoyeci de ilimi ndoro na alitaji ejikina ejina wa fi dhalika isharatun ishara da wannan li darurati murakabati lahi e ya wajibi ciya ya e zuji murakaba ya e tsoye ce ya zuta tsoye ce ya zuci ga tsoye ce cin kan lullu fi jami'a aliyatu na je zai lobe ne wannan summa ka ganci sukun hasahu mu ciwo kwadari ala iqamati etiyan kukuji kiniya as-salati sallah allati ya badaniya nan nan gai enan wacin ga mini ya tuna shi e zai loyan na kanona wa khatama wasiyatahu ma wasiyu bi tabiya la jumlati min rafil akhlaq be waji fatu etiyan wet ne dai da muhimmanci sarwaya tabiya wanci ko tabiya wangi wangi jina wa ma'ali al umur be ne dai la tune kala ta'ala shi ya ce Allah tuna gan wayi kala lukumani libnihi faka kuna lukumani ugayeju gan ugayeju wa uwa ya izuhu umayajin yi wazi ga ya bunayya ya waye jimi la tu shirik billa ga layin fatu ya ci baci ma inna shirka na zulmun azim lalle shirka cin wuce koko a cin gaga wuyo. Sashi yawa in kala lukumani faka kuna lukmanu gan libni ji be juwi ga ya bunayya ya libu ko faka lukman libni wa izu ya bunayya ga ya wa jimi la tushrik billah ga lai patu ci ba ci ma inna shirka la zulmun azim lalle lalle shirka zalincin wuci ko kwacin ga gan wuyo wale ga ke shirka ezu lai patu ci ba ci e bayan ibada ko ibada na waji na tsoye ci buji wajiyo addu'a'u alkhawfu arraja'u arragabatu arrahabatu al'inabatu alkhudu'u as as-salatu hadda karshe zuwa je Allah subhanahu ta'ala gbogi sai zuga da shishi ngo ebo ngo gbe za ngo shishi e la to tauhidi yin gida kan yinye man shi mai yuro ngwa waye ji na yamanci a shishi wata hudu ya ji wunya na wuya jiwa kashi wuya jiwa wuya hmm? jiwa kike nan egin ngon egi zakan yi wala laya pau aji gwala daga koro wala ngo ci lagwe shin ko wa egma shi ladan alalima nabi sallallahu alaihi wasallam ga manta laka tamimatan fakada ashraka sana galla gwanin wani lafata shi ba ci alalima ne bisa sallam hukan na ya gaji ci nan ya zadan egbon shi nan ya za shi shi ya gwa ya gibe gwa gizo kan yi wajin da kita ne kpokpo ngwaci na ogwashe bayan boce ta jiji kuwa nan wa lahu koro gangan da wani in the name of yana ga agwagin na so mai mako ne gin na da imani ya sako sami yawanin yamsar kallahu bidurrin falaka shi falau illahu sai ci ga kaga ga ga aje wa zandoro ala egun wuti kya bo wa sai so kona waje abili ya na dikiyo ya gina ibe imani be ina ala haukoro ne mai mako ne kaga ga ya zawo ma so ko ya za lafiyo ko mowo ma so ko ya za lafiyo ga lo asibiti lo asibiti do jiki be na wada jiki an wada jiki an wadda wọ́n dàjú kí ẹ wọ́n jẹ́ àti gàgà wọ́n dẹ́nu kí náà sókùn wájú lọ́dà ọ̀sán ní jìbọ́chí náà alálìmọ̀ ànábì sọ́lọ́lá sọ́lọ́m gẹ́mọ́n àtàkà hinan aw arrafan fasadaka wu bi ma ya kul fakadi kafara bi ma unzila ala muhammad zani alo baba son cin mutai ma ji benu gane na na naji kafirci be na ci be annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko mazane shi Hmm? na to ga tun ji gun lo baba san chi ko da ne ji tsu bure undu gwa kiyo undu gwa la ju ya sa ko kaza nga sa ko da bana wa da go bi an man kaza wannan e a gide mana sukun ga mamman gawon sakon wancan mu jikiya gobe a sai lalaya fale da waya yammanci kwanna ko ba ba su gashi a caki a ta tauhidi ya na ji lalace daga ba ni na ni don ko ayo ko wasu inal insani bi walidaihi yaji za an yi wasu ya ci bai yammanci gan waje bolo bolo lo bai yammanci hamalatu ummuhu nan wayan wula wahanan ala wahanin wala ta ce wala gbogunto ta ce gbogunto ko gbaguto ta ce gbaguto ko wafi faluhu fi amaini amma alawan awa mi biyo wuye zandayen alawan awa mi biyo wuye ya guba an shukuru li ezojin ebu ya tsoyici wali wali dai ka omo jin ebu ya tsoyici yewe ilayya almasir ba mi sai ci ga ya je eh an shukuru li wani wali dai ka wajen jiya boya nomo jiya boya yamanci yawa jiya boya baba wabe na yawayin ilayya almasire ba mu ce ga ya je bajon wa in ja hadaka amma ga beji kokari bi wai ala an tushrika bi e tiye wa bi wala wala pato e cibaci ma laysa laka bi ilmun yana waje ilimi ihuma fala tutihuma lala mituma ashawa le ga zai shi shiga yabo biye ya je yamancin wa mitu kiyo yayin dedia ibina annabi sallallahu alaihi wasallam ga kiyo ga la ta'ata li makhluqin fi ma suyati al khaliq eh la mi to ali tata ce ne bayan ce ci bwa ngo diga na ko amma to so sahibu ma fi dunya ma'rufa jimbolo bolo bi ayi dan rayuwa yin ijo a da ke sanuwa ne lazana ga annabi ibrahim babu gudu kukuci mucha kuki gu muci ga za a ji kiyo ga za a shi yana jin asara na ɗaya ganna bi asaliya wanda kiya mun bi asaliya daidai gan ji zugun ranar ci ga shishi ya ji zakan yi annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga kuraja الرجل من يلقى خاو أين حي له قال لا أغاني ينبذ أقوم بيجوي وعياتي na قرآن بيقى ranar ci gashi ya ji zakan yi kuratsa ba sun hafe wugun sulu ba ke a shafi fiya-fiya yi mana tun daga gila gasi ya wajen da kyau waya gila a ya yi ku yi ko wata bi sabila man ana bailayya amito ya kwan zai shiga ba sai ci nan summa kaganci ilayya marji'ukum e ba mi ce ga yashe bajo fa unabbi ukum mun ci ma ye labari ma kuntum ta'malun ye tuna e fe lona ya bunayya ya waye jimi inna ha in taku miskala habbati min khardalin ka ga je muskana gine titin ginin fata kun fi in ucadan babu da niyan taku aufin samawati kuma wa da sama aufin ardi kuma kimbo ya ci bi halawu sai ci abi gangani duwi yana wai gaba abun nono sai ci je ilimi yanyan don da ba ne wuce gaji ci zan yi tuna yamman ci gaci wuce lawo ya ju ga sai ce liyi sai ce wa gayi sai ci ɗaya na yi jina alkiyayi madabo amma yi ga yanayi ya jina ya ji ga ake gan wajen dede

wọn àjẹ́ dèdè ẹ̀ kíríkì wọn àjẹ́ ẹ̀ bọ́nu gbogbo tó ìṣe ìṣun lè inna ya bunayya ya akimi salata asalla ku yi kini wọn lè asalla yi kini daga ikamo da fatiya da ruku da olùdútú da sujada har yẹ har da lokaci ubo ko da ya tina ni bai ta cin nole ene eh, wage zuzu ku yi kini da sallaji annabi sallallahu alaihi wasallam ga ji foro da sallaji tun ya gutuwa ba maga gu ya gu uci majin haji ke adun ɗaya e bugu ya e lato yi zakan gilo masalaci hadis ne ibe ci gajen ne bu su biya na ku masaji da ku yi zakan je gaji ji hanyar daga masalaci na ne wuce ta zuwa ɗaya e ya e wuji sallaji kuyo man shi dambo nan na ji wato kuranu shi wani a sheik muhammad lamini shinkiti ilimin alkur'ani ilimin nawo da ilimin waciji nawon shi bai zami nawon shi wuwan zagi fi lafi lawo na yuton na yuji ibn hazmi wuji na yau tafi laka a sun da ce wuwan da sauransu ale ga shi wa goyi nan baba wa de katuye na wa diki na wa de katuye na e bona tendency da bugun ya e ga shi shi man cuji mai man sako da gajin ba wuyu hai tendency da bugun wa de katuye ne rai yana ko e bona so ba na diki na ana lawu na ce cuji ba dai wa amuru bil ma'rufi ji forobe to kirki wan ha anil munkar mo kan gwaya tun dede wasbir ala ma asabaka wa mola kuro je tiye na gaje wono inna zalika jijiyani min azmil umur da ni lamari na jinwaci na ya e zo ji forobe tun guri amma ga ji forobe tun guri je ilimi lotun da ilimi na so ya ciya wani da yi kima da hakuri da yagun de tosayi ena wadda na daga wadda kima daga wadda mu ena ma wadda na ga jo gan wadda wato mo da wa ilimi omo kan gwa tun de omo me sure aga yan wuce na wa ga wa kan guda ne je de gui go ko kan be gwa kan wa kan be gwa kan be mus kan kan be mus kan dikiyo no wo gangani bi yegbe omo la pori oji inna zalika min azmul wala tusair haddaka lin nasi ga shishi wa mafawa ba wannan wuli ke wula tuwani ya yi wai ma'ana ga shishi wa fela zahangi sun wa zumarjata zahangi wa bi fari ma wa la ta mishi fil ardi wa ma da zanta tun yake bɔ mara ha'izan e da ya ma inna Allah hakika to yace la yuhibbu kulla muhtalin zandun da mai latin lati da fitiyo na sakwai wa zamucin fahuru zane mai ke ji fari na sakwai wawan wa wale gan aya na ne na wai ganju na sai daɗya ina e waɗya nan ga waɗya ba ji wayo ya yi da saka mu ko ga sai leti waye mu ga sai ji fari mu ga sai kpogugbe ga shi babu dalili mu ga a gaskiya labiya wa ga wa gwa mu ga shi shofe gbazashi ya mai na akramakum inda Allahi atqakum gafe pe owó mọ gafe pe ìlìmí mọ gafe pe ìfà mọ gafe pe dẹ́ngi mọ náà ní ní pátá àlámù ẹgbẹ́ sàmì ẹbí tí ó sàmì ẹ̀dájà. wọ́ksídì fi màṣíkà wọ́ksídì ọ̀gájọ́ ní tàtàkì fi màṣíkà ẹ̀bẹ̀ ẹ̀zẹ̀dẹ̀ ẹ̀wọ̀ wa wọ́gùdúdú min ń sọ̀tìkà ọmọ ọlábìrì ọ̀yọ̀ dake. inna an kara lasuwati lalle na jinjeje gami ne biyar jo na gai la sautul hamir biyar yin cacajo ki aya ne gangbayan da nan wale ga ima ne da zai gaga ya zuga sai kpoguma ko amma ike biyar mi shi na biyar ci yi juliyo tashin inda ci ne ajin kontrol inda ci ne mai labarin ko ina ankara lasuwati la sautul hamir wale ga tarbiya kamar fi abin nan da tawhidi wuju ko eju lagu su salla launci so wuju eju shun waza nu sai cin especially payment wuji launci so wuju eju da tarbiya kirki da tarbiya wangi mulan ce wuju ya zuji forobe tun wuya zu kan waya tun dede mulan ce wuju ya za mu gafe ke le ciwuye mai zu gafe jin fari mai zu gafe gbasa shi ya mun ji kiyo wuce lan ce wuju ya bane jin da ci ya dabo wunde ade mu na unna na ki dawo kashi wunde an wala to ya tv dana satellite dana ac dana generator dana kaza dana wunde an ka ko ga tẹni ń ràdí náà àdí tẹni ṣe é ràṣẹ jíjí gbogbo ayé náà jíjí so ebe na wannan din hali na gan na sun ko beji hankali a wadda abin ne to zai shiga babu to zai shiga nuna to zai shi ngwayin daji a yi ko ma ya wani wafe jike wafe baye ọgbẹ́ ni wọn lágbàáyé dé náà dúkìá ní bàbá òun kò náwó adé náà na náà èdè dùrọ̀ ní ngwayin yẹn man ní ọ̀sán òun kọ́ ṣẹ̀yìn kawai maga da yi ce sha dukiya ji yawai zai ji ga idan yi wa na lugu ya yi oyu ɗin da ji wadana na ji wadana gogo wadana mma wa wadana yaya wa wadana zakazan wadana ya gwaki bai buka yi na ga agoyi wuɗu wagan zai ji wani agoyi gangani da yi na dana kuskure wuci kuyo ezu shishi wayan manci wa lugu ya yi waje a ɗaya dangi ya waje a na ya alkurani da hadisi gaga ga yace dan yi gona ka ga ya za a gune ne hmm? nga zo za an gishi ma za nuna ci wunji dukiya wa wago lojo ya wuya e, ɗan nisa kawai fiskalo kawai ziyara kafin to kawai alamu yoyin a riga biyu wa madabo su kuma gayi gun kuma wannan ya sha alkhairi ebe bane za nuna ce be shi shi wala aji ke wala aji to ajeli in da jimbe ta shi shode abele unga ebawa ko eba alugu pe danjin doro embuya in da jimbe ma aji kiyan wa aji damuwa eji imajinani wade abele kano ti eba de gari aji ajeli kunyi ta next problem next issue bari no babo dangiyan eba shi don dangi wuce ka kuno bai ga wa da wasa na ga na waje problem ba ne kala wace ga jiki wace wa wazo ka kuno wa mai gani na zalo yin aya ba do so mai kito zalo ro iya wanne jiki an uji bidiya wa kad intaha hadha al maslak al anbiya wa salihun ga ya ko kirkin na annabawa shi gangani bai za kirki shi alami to ya kunna kama marra fil wasiyati sabika kamnin gogan wasiya na gogan annabawa وذكر الله تعالى عن نبي إبراهيم ويعقوب فقال سيتي فيتي عن نبي إبراهيم عن نبي يعقوب يعقوب وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني يا بني عن نبي إبراهيم ونجيجي وصيتي تو عن نبي يعقوب أجيجي وصيتي يا بني يا يجيجيني إن الله اصطفى لكم الدين سيتي عديني تاي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون daga lugwaye ya tsuma lugwaye ya yi musulmi am kuntum shuhada kashi yadda boko ya jiri izhadara yakubu almotu kaku kuna ajali mun bai anabi yakubu alama ya ajali sai bai anabi yakubu iz qala li bani yum jiri ga yaji daga mata buduna ba badi ni ga bi aji anjali ni ne baba ya ci dan da ki ya jibuta yau kalu a ganna abudu ila haka ya jibuta wato ci ya ji buta sai yawai wa ilaha aba'ika gani be sai ciyan wa ilaha aba'ika gani be sai ciyan dakon dako ji ko ibrahim annabi Ibrahim wa isma'ila to annabi isma'ila wa ishaqa to annabi ishaqa ilahan wahidan sai ci nike ce wa nahnu lahu muslimun yima ya kpatsunta ya sai ci musulmi wale ganza ne lajin hanjeli da ene mai konsan yi ne kiyo egi wuji nga jin hanjeli a ɗe musulunci na kashi a jage ka ta wale ga wasu ya kirkinin wani to yamanci wujiya to juna gadin ko lukman to ya gila ga hatin ya wani ɗuki ya ga adini musulunci annabi yakub gani ba annabi ibrahim to na ya lajin hanjeli da na ya ji kiyo ila e ga musulunci wuji waje abin da ya rutu ba ne suku waje a nesa shi ci za mu ci gai latu da wasiya nan waje ne ka ga jin za zakazan a jin gwa za ka zama ya gwa da biya za ka zama zan do ne ga da layin ba ga wani mun ga shi wa lewuye gama nan sun ci a ga shi ya ki zana le mi no bana wani orayin barzaku ila mi ba suna wani zan do cin tun to latu da mun ga ki a sai ci ci mun ci ga su ki ga ya ne ki zuru ba su ku a ga oh da lai ga da bada bani alali ma zai su yana wuya lai wani hoto na tuna ko wa asna rabbul alamin ala nabi isma'il sai ci mujiya na juya nabi isma'il ya ji kirki bi kauni ya amuru ahlahu bi salati ke dai annabi yaqub annabi isma'il amin wa ji ju foro ga ne be salle wa zakati ga ne be zakai faƙalin ga wakana ya muru ahalahu bis salati wa zakati anabi isma'il musaidi za mu yi foro be sallaji musaidi za mu yi foro gangani be zakaye wa wa mara Allah wa bi bani ah ka uya be to la ka cin ya uya usu fa be zo wa be jizuma we uya nga fazo makanta islamiya ga dabi nga manjuji makanta boko lugu lufa wadda tun ya e zayi e ba katun wai zani ga kan galire e ya ji umarci mai jikiyo wai lele nufa wace le ga buye ta wai jikiyo wai lawu dono nga ma lamman ya ga gan kai ba be ni ga gan ko ji gani ako e ji ti be shishi e ji ti gan eh mu ya dan bayan baba wa mu ya dan ba bi bayan wọn yà dán báyẹn bàbá òun bọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ náà òun bọ̀ wà dán àtìkè kí lọ́wọ́ tìkẹ́ wà dán bá bàbá òun bọ̀ wà dán bá náà òun bọ̀ dé wọn ee ẹ bọ́ náà gá dán bá mọ̀mọ́ òun bọ̀ mọ̀mọ́ òun yà dùn lúgbà òun fún di kí òun fún fún ẹ̀ wìn àwọn gá dán bá bàbá bàbá àjò fún ẹ̀gẹ́ òun da ìsìlámì àwọn zane ẹ̀bọ́n na nga gwi taza no no tun ele ga bu eta wen la o je lu gwe gije kirke da ne ji lalace wa yahsukum ala kuma sai ya kodare tiye kama ka wa amara Allah ta'ala wa Muhammadan sai ci tuwanibi sai ci janibi sallallahu alaihi wasallam umurni an yuhafiza ala ada'i salawatil mafruda etide dai annabi lagu sun sallayen farilla shi wa an yamura ahlahu biha aidan mu ji zan foro bi bi wa hutsa kuma lafiliha umu mu ya ko da rijin tin sallo kama kala ta'ala wa mur ahlaka bis salati wastabir alaiha zan yuji jan foro bi ni sallo mo la kuro je tin jijiyan umunin kina wajen dana kin wani gaba ba wanda bo ko ne wala gala sallahu zan yuji na duku wajen alula mwele kashi wajen nafila mwele tuwala ganci ga fe lagwa sun alo babu masallaci lokaci a duke bai dabo ga a yi kinin gwan fila kama wuye gwan fila fatiya wuye gwan fila salatu ibrahimiya wuye gwan fila tayya wuye gwan fila azukaru, yan ruku bi azukaru. yan sujada fila jike fila wuye mata ese samiye ni ge jina wani yan na shi bai ne ya ku daga jiki nan yalla ga aki mu ci gaba maji kara kara kara kara kara kara ina da za je dambo za mu ci wa ta fi ke ci ciyu ga bayani da yake mai sallah jina mai yadda sallah nu majana ha ko wa majani ga dauna wa yadkhulu fi tawjihi abna wa gadan etie kibo ba wulawo ejo be woyu irshadi be guidance be counseling wa nusihim da nasiya na wajane aidan an yujanniba alwalidu abna'ahu min kulli ma yammancin ta ci boyan doro na ga tabiya ya gidi lalace na yammancin duga duni wọ́n pè ó gẹ̀ẹ́ ṣe lọ́wọ́ ẹjí tàbí ẹ̀yìn gbé lálàáṣẹ́ kí ṣe o yẹn mọ ní tí o tún èjì yẹn dèdèdè yéèjì èjì ṣe au يهوداني أو au أو يمجساني أو ما يمنتي شيشي ejin wani da daya bai za daidai shi alalima a nufi sa sun yi masalin jalisu sali wa jalisu suyi ko ton ko ce za je ya na wa e ya kirki da ya dide na we do je ziyo dan de ya wangi na we do je tulare kuci to bu ya wa tulare na wuje ga dan wa dikiyo wawa kan amma ga da ya dede su kun gato ya dede wani doshe ya zane tsaci nan tabu ga na kiyo wuci jiwa ya wana nga wuye nkpa wa dikiyo en kpa roku ne sha mutu na wa dikiyo wa gaɓiyo ya bugo taɓezu de ya dede wani da ya ji dikiyo wani ke da ya ji jiye na dede irin wuci mislu kwatankwacin sama wula gane ya zo shi shi tuɓa music da ya ni ya e ni kenci ya e ni ya e nufe emiye nasara shi ko emiye sudanci shi eh, da sauransu ya zuga shi tuba ya nima lugu ya jiyo shi wa kirki wal qanawati darra gangan be channel ne shi a lagun to zane like what eji be shi zai afla mu ya cile be channel ne pornography ji ko be channel ya ni ko ndochi tv igbo ndochi satelaiti ndochi intaneti ndochi ndochi download jiwaju eme ikpata ezu ya buyu wal alatil muharrama da ya ramu shi yiri musical instrument ji waka za a ci ya gama yuhazziru min Zihabu bi abna'ihi ezu woni yeju ezu ezu ezu ezu woni ya bi amakin lahu da nayan ejoji na al-muharram ya haramu nan wadda za mu ce party nga gije lo kashi party nga gije dikio party nga gije dikio e gije lo ndo ci ma night club ji ndo ci ma ba ni je di music na en le pa ta un dikio un ji de dia nga gi nga tarbiye giji lalace so iga ka ki ja bonno mana iga jinde de na Allah ya ba mu lada mana ga ci biki na Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu